الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الفرقان أنه فرق بين أهل الحد نعم نعم فمن الفرقان ما نعته الله في قوله ما نعته الله به في قوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم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 barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan yammaci na litinin yau muna ɗaya ga watan jumadar ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1442 wanda kuma da uku ne ko wanda kuma yake daidai da shida ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan majalisi na mako mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna al alfurkan bayan alhaƙi wal butlan wallafar shaikhul islam abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani al-dimashqi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na mu na sha tara kenan a wannan littafi malam yake cewa faminal Furkani ma na'atahu Allah bihi fi qawli yana daga cikin rarrabewa da bambancewa abinda Allah subhanahu Ta'ala ya sifanta a cikin littafinsa a fadarsa wa rahmati wasi'at kulli shay ce rahmata ta yalwaci komai fa sa'aktubuha lil ladzina yattaquna da sannu zan rubuta ta ga waɗanda suke da taƙawa suke kiyaye dokokin ubangiji wa yu'tuna zakata suke ba da zakka wallazina hum bi ayatina yu'minun waɗanda su ne suke imani da ayoyinmu Allah ce allazina yattabi'una ar-rasula da nabiyya al su ne waɗanda suke bin manzo annabi kuma ummiyi allazi yajidunahu maktuban indahum wanda suke samun sa a rubuce a wajen fit taurati wal injil a cikin at-taura da injila ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar yana umarta su da abinda shari'a ta sani yana hana su da abinda yake mumuna wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu dadadan abubuwa wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith yana haramta musu munanan abubuwa ko kuma kazantattun abubuwa wa ya za'u anhum israhum yana sauke musu nauyaye-nauyayensu wal aghlala allati kanat alaihim da kukumce-kukumcen da ke kansu fa farraqa bainal ma'ruf wal munkar sai Allah subhanahu wata'ala a wannan aya sai rarrabe tsakanin al ma'ruf da kuma al munkar abinda yake sananne a shari'a da kuma abinda shari'a bata san da shi ba amara bi hada Allah ya umarni da wannan shine al ma'ruf ونهى عن هذا ألا يهنى والنشين المنكر وبين الطيب والخبيث يبمن تتكان أبن ديك الطيب ددادا نهلا والخبيث لكذنتشي نهرم أحل هذا ألا يهل التونى وحرم هذا يهرم تونى أنا ابن تيمية عليه رحمة الله هنا بيان إذن الفرقان ده القرآن يزود الشيء القرآن يزود للربي وتكان أبوه ومسكي شيئا ترجونه daga ciki abin da ya zo a cikin wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya sifanta waɗanda suka cancanci rahamarsa waɗanda suka cancanci rahamarsa da tausayinsa da lubufinsa da gidan aljanna a lahira Allah subhanahu wata'ala ya ce fasa aktubuha wa rahmati wasi'at kulli shay fasa aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladina hum bi yi yu'minun Allah ya faɗi waɗannan sifofi daga cikin sifofin waɗanda zai rubuta wa ko ya rubuta musu rahamarsa samun rahamarsa a lahira a nan duniya rahamarsa za ta wadaci kowa za ta yalwaci kowa amma a lahira za ta kasance ga wasu keɓantattu su ne waɗannan da ya sifanta waɗanda suke allazina waɗanda suke yin imani kuma suke yin takawa والذين هم بآياتنا يؤمنون وأن سكين إيماني لآيوين سيتي الذين يتبعون الرسول وأن سكي من منزوه Shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah subhanahu wataala ya aiko shi da saƙo domin isar da wannan saƙon zuwa ga ɗaukakin halittunsa sannan annabi wanda Allah subhanahu wataala ya ba shi matsayi na annabci kuma wanda ubangiji subhanahu wataala ya aiko masa da mala'ika ya isar saukar masa da wahayi al'ummi sannan kuma wanda ya sifantu da ummiya wato ya zanto baya rubutu baya karatu baya rubutu baya karatu wanda kuma wannan ɗaya daga cikin sifofinsa ne wanda tabbatar su a tare da shi yake nuna wato girman mu'jiza da Allah subhanahu wata'ala ya masa duk da kasancewarsa ummiyi ya zanto ba karatu yake ba baya karanta wani abu da aka riga aka saukar ko aka riga aka rubuta amma duk da haka ya zo da abubuwan da littattafan da suka gabata da suke gaskata su bai karanta a cikin kowane irin littafi ba da a ce yana karatu to wasu na iya cewa satar an sake yi kama ba ma ya karatu wancan da aka zo saukar masa sanda aka zo saukar masa da ayoyin farko mala'ika jibril ya ce da shi ikra sai ce ma ana bi kare aini ba na karatu ya sake ce da shi ikra ya ce ma ana bi kare ya sake da cewa ikra ya ce ma ana bi kare ce ba ya karatu wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala ta khutuhu bi yaminika idan lan tabal mubtilun Allah ya faɗi hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanto ummi to ma kunta tatlu min qablihi min kitabin gabanin alqur'ani babu wani littafi da kake karantawa ballantana a ce a ciki ka gano abin da kake faɗa mana da a ce yana karanta attaura ko linjina to duk abin da yazo yi bayanin sa na annabawa ko na lahira da alkiyama da waye za a ce a ciki karanta to baya ma ya karatu wala ta khutuhu bi yaminika baka rubuta shi da hannunka ma'ana baka karatu baka rubutu da a ce kana karatu kana rubutu idan lantabal mubtilun da ma sun karyata ka da sun kara samun abin kokonto abinda zai sa su kokonto wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim haka Allah subhanahu wataala ya ce kamar haka ya muka maka wahayin ruhi daga al'amarin muka aiko maka da mala'ika jibril ya zo maka da wahayi ma kunta tadri mal kitab wal iman baka san wani irin baka san ko wani irin littafi ba baka san menene hukunce hukuncen imani ba walakin ja'alnahu nuran sai kuma muka sanya wannan alqur'ani ya zama haske ya zama haske gare ka da al'ummarka da duk wanda yake son shiriya alqur'ani haske ne gare shi to kaga wanda yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ummiyi ne wannan shine ma'anar ummiyi kuma al'ummar larabawa a lokacin wannan sifa ta al'ummiyya ita ce tafi rinjaye a cikin su akwai yan ɗaiɗaiku yan kadan waɗanda suka iya rubutu suka iya karatu amma babu su da yawa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wahayi ya zo da da musulunci waɗanda za a lissafa masu iya rubutu da karatu ba da yawa in kadan ne sai a lissafa gida nawa kafin a samu wato mutum ɗaya wanda yana rubutu yana karatu saboda haka sifar al'ummiya ita ce galiba a cikinsu wanda zai ba a ta fil ummiyyi na rasulu kaga Allah ya kira wasu ummiyai ba sa rubutu ba sa karatu to shi ne wani Allah subhanahu wa ta'ala sifanta annabi da wannan sifar wannan sifar ta ummiya ba wai tana nufin cewa kamar yadda zo a cikin hadisin hadisin sulhul hudaybiyya annabi sallallahu alaihi wasallama ya da ya ce wa sayyidina ali ya goge haza ma salaha bihi muhammadur rasulullah a lokacin suhail ibn Amur ya ce ya za a ce rasulullah inda mun yadda kai rasulullah ne ba za mu yake ka ba muna rigima da kai ne akan wannan abin da ka rubuta saboda haka sai dai a ce haza ma salaha bihi muhammad ibn abdullah ya ce Sayyidina Ali ya goge ya ce shi ba zai gogewa ba annabi ya sa hannu ya goge wani ya ce to a ya aka yi iya gane inda sunan sai to wannan ba zai fitar da shi daga umriya ba kasancewar zai iya gane sunansa zai iya fahimtar sunansa don mutum kawai ya iya rubuta sunan shi ba ya ce ya rubutu da karatu ba zai fitar da shi daga wannan sifa ta umriya ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ummi ne kuma wannan sifa da aka faɗe ta anan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi da wannan ayar alladheena yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya saboda duk cikin annabawa da suka gabata babu wanda aka taɓa sifanta shi da wannan sifa sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai aka sifanta shi da wannan sifa ta ummi saboda ka ashe kaga koda ba ambaci sunan shi annabi shi ake nufi ce alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil to wanda yasa wasu daga cikin malamai suka ce anan Allah subhanahu wataala yana magana da ahlul kitab wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke zaune tare da su domin su ne suka samu bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafansu suka same shi a cikin attaura da injila ahlul kitab su suke karatu su suke da littafi su suka karanta suka ga sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam yajidunahu maktuban maktuban ay wadihan maktuban wadihan sun same shi da sifofin sa karara sifatul kashifa al kashifa li na'tihi sallallahu alaihi wasallam sifofin da suke bayyana annabi sallallahu alaihi wasallama kwabo da kwabo ta yadda ba zai ɗauki wani tawili cewa ko ba shi ake nufi wani daban ake nufi shi yasa Allah ya ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu sun san annabi sallallahu alaihi wasallama sarai kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su saboda haka babu wani abin da ba sani ba na annabi sallallahu alaihi wasallama da haka wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin Wani aya ana nufin a ah, ahalin kitab wasu suka ce ana nufin wannan al'umma ana nufin wannan al'umma allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiy allazi yajidunahu maktuban wato wannan al'umma duk wanda zai yi karatu zai sami bayanin annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin littattafan da suka gabata daga cikin irin sifofinsa da aka ambata ya amuruhum bil ma'ruf zai zo yana umarta su da kyawawan abubuwa yana umarta su da bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai ba tare da sun hada kowa da shi ba yana umarta su da gaskiya yana umarta su da riƙon amana yana umarta su da sada zumunci yana umarta su da dukkan wata sifa mai kyau to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifantu da wannan sifa ta al'amru bil ma'ruf sai sa lokacin da eh, annajashi yake tambayar Ja'far Ibn abi talib cewa da me yake ubarta ku ai waɗannan abubuwa ya faɗiya sai yana ubarta mu da kada mu bauta kowa sai Allah yana ubarta mu da sallah yana ubarta mu da sada zumunci da sadaka sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne da wannan dama ya zo ne li yutammima al akhlaq kyawawan dabi'u da ba a same su ba a cikin ar-risalat as-sabiqa sakonnin Allah da ya aiko a cikin annabawa da suka gabace to annabi ya zo da wannan cikakke saboda ya amurhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar kuma yana su mummunan aiki yana hana su bautar gumaka yana hana su ainihin eh, kisan kai yana hana su zinace-zinace yana hana su sata yana hana su cin amana karya alkawari dukkan wasu halaye marasa kyau annabi yana hanawa saura kawai hahum anil munkar wani yana daga cikin sifar don haka annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bayyana abinda aka rada ji daga bakin sa kenan ba taba ji cewa ya yi umarni da wani abu ba wannan ba ya yi umarni duk abin da ya umarni da shi to zaka samu al-ma'ruf ne abubuwa ne masu kyau duk abin da zaka ga ya hana zaka samu al-munkar ne abu ne mara kyau ba ma shi ba duk wanda ya samu kamala a cikin wannan al'umma ya sifantu ne da waɗannan sifofi biyu al'ummar ta bata samu kamala da ta samu kamala da ɗaukaka ba akan sauran al'ummu akan hatta al'ummar bani isra'ila da Allah subhanahu wata'ala ya ce ya fifita su faddalnakum ala alamin mun fifita ku akan sauran halittu to annabi sallallahu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu daukaka akan wannan al'umma da aka fifita ta akan sauran al'ummu a zamaninta zamaninta su ne a sama amma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ta ce a gaba shi yasa Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kun tabbata mafi alkhairin al'umma ba komai yasa kuka zama mafi alkhairin al'umma ba sai don waɗanda sifantuwa da waɗannan sifofin da annabi ya sifanta da su ta ta'muruna bil ma'ruf wa hauna Amin munkar wata wa na billah kuna umarni da kyakkyawan abu kuna hana mummuna sannan kuma kuna imani da Allah saboda haka anan Allah subhanahu wata'ala ya sifanta annabinsa sallallahu alaihi wasallam cewa ya amuru bil ma'ruf والمعروف أبدا كتو المعروف كما يدى آه، ابن الأثير أتكلم التافل النهاية في غريب الحديث يكتوى المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات يتي المعروف shi ne dukkan wato almaruf ismun jami'un suna ne da ya tattara dukkan wani abin da yake da'a ce ga ubangiji duk abin da yake yin sa biyayya ce ga Allah to yana karkashin almaruf duk abin da yake kusanci ne ko ko neman kusanci ne zuwa ga Allah yana cikin almaruf haka da duk abin da yake kyautatawa ne zuwa ga mutane yana cikin almaruf saboda ka almaruf akwai da ke haƙƙin Allah ne shi kaɗai kamar bauta masa haƙƙin Allah ne wannan yana cikin al-ma'ruf shine a'la al-ma'ruf anwa'il ma'ruf ka bauta wa Allah shi kadai sannan haƙƙin da yake tsakanin mutum da wato da tsakanin Allah subhanahu wata'ala da kuma bayinsa shine duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarni da shi na adalci na gaskiya wannan haƙƙi ne na Allah kuma haƙƙi ne na bayinsa sannan sai wanda yake haƙƙi ne na na mutum shi kadai duk da cewa babu wani haƙƙi naka da Allah subhanahu wataala bai da haƙƙi a cikin sa to sai dai suna magana ne akan cewa a cikin hukumu na ɗan adam na ɗan adam akwai haƙƙin da zai iya da zai iya cewa ya sarayar akwai wani haƙƙi da zai iya cewa ya sarayar akwai wani haƙƙin da ba zai iya cewa ya sarayar ba kamar misali mutumin da aka yi wa kasafi mutumin da aka yi wa kasafi ƙazafi haƙƙi ne na shi wanda aka yi wa ƙazafi kuma akwai haƙƙin Allah a ciki saboda ka idan mutum aka yi masa ƙazafi shaidu suka tabbatar da cewa an yi wannan ƙazafin wani ya yi masa ƙazafi to bai iya cewa shi ya yafe ba sai an masa haddi ba anan akwai haƙƙin Allah a ciki akwai haƙƙin shi wanda aka yi wa ƙazafi akwai kuma haƙƙin Allah saboda ka ba zai iya cewa ya yafe haƙƙin duka shi a fasa yi masa haddi ba ba zai iya wannan ba kamar wanda aka kama ya yi sata aka kawo shugaban alkali to wanda aka yi wa sata bai cewa ya yafi saboda haddi in riga ya tabbata babu maganar shafa'a babu maganar wani ya janye akwai haƙƙin Allah duk da cewa akwai haƙƙin shi wanda aka yi wa amma kuma akwai haƙƙin Allah ce. to wannan sune al-huququl mushtaraka bain Allah wa bain 'abdihi akwai haƙoƙin da suke naka ne kai kadai kamar misali mutum ya karɓi kuɗinka a matsayin bashi kana iya cewa kaban masa haƙƙinka ne in ya karɓi bashi kana cewa kaban masa wannan haƙƙin zai iya saraya kamar mace haƙƙin wato mijinta ne a haƙƙinta ne akan mijinta ciyar da ita haƙƙinta ne na faƙa amma idan ta ga cewa tana da wadatar da ba ta buƙatar abin da mijinta yake da shi ta ce na sauke maka wannan ciyarwa zan yi zan ciyar da kai na kai ma an kana so ciyar da kai to ba a cewa eh, ba a cewa bai sauko ba to kaga wannan duk da cewa duk wani haƙƙi naka akwai hakkin Allah a ciki tunda duk wata ni'imar da zaka sami kanka a ciki daga ina take daga Allah wa bikum min ni'matin fa min Allah to amma abinda kawai ake itibari anan shine janibin janibin hukunci na fiqh sai a kira wannan haƙƙin bayi a ce su kadai saboda za su isa rayar da shi amma ba wai dan babu haƙƙin Allah a ciki ba akwai haƙƙin Allah a ciki to amma saboda kasancewa za su iya sarayar da shi shi yasa aka kira shi haƙƙin haƙƙin su amma in ku duba farko waye ya umarni da wannan abin ya ce a yi Allah ne saboda ka haƙƙin sani a yi masa biyayya a kansa to wadannan su ne anwa'ul ma'ruf sau haka duk wani abin da yake biyayya ce ga Allah subhanahu wata'ala to wannan ma'ruf ne duk wani abin da kusanci ne da Allah subhanahu wata'ala yana ƙarƙashin ma'ruf haka nan dukkan wani abin da ke kyautatawa ne zuwa ga wani magana ce ko aiki ne ko wata ɗabi'a ce da za ka yi mutane su ji daɗi wannan yana da cikin ma'ruf da abin da shari'a ta yi kira zuwa gare shi wanda yana cikin ma'aruf ibn al-jawzi a cikin zadul masir tafsirin sa zadul masir juz'i na 1312 yake cewa al-ma'ruf huwa ma yu'rafu ma ya'rifu kullu aqil thawabahu al-ma'ruf huwa ma ya'rifu kullu aqil thawabahu almaruf shine duk abin da wani duk wani mai hankali in ya gani ko aka yi masa bayani zai gane daidai ne shi wannan shine almaruf domin duk abin da shari'a take ta zo da shi za ka ga ya dace da fitra duk wanda yake da lafiyayyen hankali hankalinsa bai gurɓace ba tunaninsa bai lalace ba duk wani abu da shari'a za ta zo da shi in aka yi masa bayani zai gane cewa eh wannan abu haka ya dace wannan abu haka ya dace to wannan shine almaruf akasinsa shi ne almunkar akasinsa shi ne almunkar da haka dukkan wani abin da Allah ya hana sunan shi munkar kamar yadda al-tabari a cikin jami'ul bayan yake cewa والنهي عن المنكر هو كل ما نهى anhu ما نهى الله عنه عباده أو رسوله duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana bayansa ko manzansa ya hana bayansa wannan sunan shi munkar kuma duk abin da zaka samu Allah ya hana to da aka yi maka bayaninsa za ka ga cewa zuciyarka tana kyamata sai dai idan zuciyar ta lalace sai dai idan zuciyar ta gurɓace ta lalace ko ta kamu da ciwo to wataƙila shi ne ba za ta gano munin abin da yake munkar ba amma duk mai lafiyayyen hankali to da zarar aka ce abin nan gashi kaza kaza kaza ne shari'a ba ta da shi ba ana masa bayani zai ga eh wannan tabbas ya kamata a guje shi ya kamata a ƙi shi to shi yasa ibnu taymiya ka ga a cikin majmu'ul fatawa dalil na 15 shafi 348 yana cewa al-munkar huwa ma tunkiruhu al-qulub al-munkar huwa ma tunkiruhu al-qulub in aka ce abu munkar ana nufin abin da zukata za su guje shi ko abin da zuciya za ta guje shi ana nufin zukata lafiyayyu kalbin salim zuciya lafiyayya amma zuciyar da take da cuta wadda ala ya tafi mar idan akwai cuta akwai zuciya a cikin zuciya to za ta dauki abinda ba shi da kyau ta mai da shi mai kyau to wanda su ne lahum su a amalihim muyagun ayyukansu muna na aika an nuna musu an nuna musu shi mai kyau to waɗannan ba a itibari da su don ba su da lafiya ba su da lafiya وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون kada ku yi barna a bayan ƙasa sai ce ai sun gyara suke wato abinda suke yi na barna zuciyarsa na nuna musu gyara suke yi saboda saboda tan farko Allah ce fi qulubihim marad akwai cuta a zuciyarsu to amma in zuciya ta zanto lafiyayya ce to duk wani abu mai kyau tana fahimtar tana gane shi duk wani abu mara kyau ma za ka ji yana kaikayi a cikin zuciyarka shi yasa ya tabbata a cikin sayo muslim hadisin sab'an abin sab'an nawas ibn sab'an afwan nawas ibn sab'an radiyallahu anhu yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anil birri wal ithm sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithm nace ya rasulullahi menene alkhairi menene kuma sabo shine annabi sallallahu alaihi wasallam albirru husnul khuluq kyakkyawan aiki ko abin da ya tattari kyawawan ayyuka duka shine kyakkyawan dabi'a kyakkyawan hali sannan wal ismu ma haka fi nafs ko ma haka fi sadrika wa karihta an yattali an-nasu alayhi wal ismu ma haka fi sadrika sabo kuma shine abin da ya rika maka kaikayi a zuciyarka a kirjinka to wannan zuciya zuciya ta mumini zuciya ta wanda ya san Allah amma zuciyar kafiri ko zuciyar da ta cika da saban Allah wannan ba za ta gane munkar ba za ta gane ma'ruf ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta zuciyar da laifuffuka za ta samunta daga wanda laifin ta wanda laifin ta hatta تسير, تسير أسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فزوجير تال ذاتا كفي تاي بقي كيرن to wannan ko an nuna mata abu mai kyau sai ga ba zai gane mai kyau ba ko an nuna masa abu mara kyau ba zai fahimta ba to shine matsalar mutuwar zuciya matsalar zuciya falamma azagha Allahu qulubahum sauraka idan mutum ya karkace sai Allah ya karkatar da da zuciyarsa to wannan ya komai ya fi komai muli saboda za a yi ta gaya musu gaskiya ba su iya fahimtar ta ba zuciyar ta riga ta karkace ta lalace akwai a cikin zuhud la ibn al-mubarak hadisin umma abu umama wanda shi ma ma'anarsa ɗaya da wancan hadisi na sun ibn sab'an wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam menene laifi annabi yace da shi ma hakka ko ma haka fi sadrika fad'ahu duk abinda da ya maka kai a ranka ka bashi wato duk abinda mumini mai san Allah da manzansa ya ga yana tababa a kansa to ya guje shi kawai ya barsa sauraka wannan shine al-ma'ruf wannan kuma shine al-munkar al-ma'ruf abinda mutane masu hankali duka suka san cewa abu ne mai kyau kuma shari'a ta zo ta tabbatar da shi to wanda shine al-ma'ruf al-munkar shine abinda zukata na masu lafiyayyen zukata suke kankamin sa suke guje masa wannan munkar ne shi yasa ibn al-qayyim alaihi rahmatullah a cikin mishkahu daris sa'ada da yake ta'aliki akan wannan aya da muke karantawa a cikin miftahu daris sa'ada mujalladi na biyu shafi na shida yake cewa amarahum bil ma'ruf annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane da abin da yake mai kyau allazi ta'rifuhu al-uqul wanda duk ba su hankula suna gane abu wa tuqirru bi husnihi al-fitr duk wanda yake da fitra salima halitta kyakkya wato lafiya halitta wanda Allah subhanahu wataala ya masa wanda bata gurbace ba kuma za su gane wannan abin da yake umarni da shi mai kyau ne yace fa amarahum bima huwa ma'rufun fi nafsihi inda kulli aqlin salim saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yana umartar su da abin da yake a karan kansa abu ne mai kyau ga dukkan wani mai hankali lafiyayye wani hahum amma huwa munkarun fi wal uqul yana su abin da duk yake abin gujewa ne abin kyama ne ga waɗanda daga dukkan wanda yake da ɗabi'arsa wato sa mai kyau hankalinsa lafiyayye bi haifu idza urida ala al uqul salima ankarathu a al inkar duk wani munkar yayin da aka bijiro shi hankula masu lafiya za a ga cewa suna bijire masa bijirewa mai tsanani yace kama annama amara bihi idza urida ala al-aql salim kamar yadda duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi idan aka kawo shi gaban mai hankali lafiyayyen hankali kabilahu a'zama qabul zai karbe shi karba wacce ke da hannu biyu sannan wa shahida bi husnihi zai yadda cewa abin da mai kyau ne ta haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi akwai magana ta shekul islam ibn taimiyya a kan wannan aya shi a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 28 yana da risala da ya akan hisba ya kamata duk wani dan hisba ya karanta wannan risala eh. lalace ce da ya magana akan menene hisba ya ake hisba ina ya kamata a yi hisba ya za ka kauna abu mai kyau da mara kyau ya za ka wani mai kyau ne za ka umarni da shi wani mara kyau ne za ka hana yadda za ka bar abu mara kyau ya ci gaba saboda hana shi zai iya haifar da wani abu muna da dai irin waɗannan ka'idoji da ya kamata duk wani ɗan hisba a ce ya san su kin mujalladi na 28 wani risala take shafi na 121 yake cewa wa qawluhu subhanahu wa ta'ala fi sifati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fadar Allah da yake sifanta annabin sallallahu alaihi wasallam yace ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith malan yace huwa bayanu bi kamali risalatihi sallallahu alaihi wasallam anan Allah subhanahu wa ta'ala yana bayanin kamalar risala wato sakon da Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam sako ne cikakke sako ne cikakke babu gibi a tare da shi ba ya da inda yake da nakasa ko tangarda yace fa innahu sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi amara Allah ala lisanihi bi kulli ma'ruf annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wanda Allah subhanahu wataala ya umarni da dukkan wani abin kirki akan harshen sa wani ha an kulle munkar duk wani abu mara kyau shi kadai ne wanda Allah subhanahu wataala ya yi umar ya wato ya yi hanin akan dukkan wani mummunan abu a harshen sa wato tunda aka kafa duniya babu wanda ya zo da umarni da dukkan ma'ruf da hana dukkan munkar sai annabi sallallahu alaihi wasallam wa ahalla kulla tayyib shi kadai ne wanda ya zo da halatta dukkan wani abu da daɗa na Ya ce wa harrama kulla khabith shi kadai ne ya zo da haramta dukkan wani kasantaccen abu na haram babu wani annabin da aka aiko tun kafuwar duniya har zuwa aiko shi sallallahu alaihi wasallam da aka aiko shi da wannan risala cikakkiya kowane annabi ana aiko shi da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna amma ba duka kyakkyawan abu bane yake umarni da shi ba kuma duka mummuna ya hana ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da wannan ba duka tayyib ya halatta ba ba duka khabith ya haramta ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya zo da wannan yace wali hada ruya an saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma bu'istu li utammima makarim al-akhlaq yace an aiko ni ne kawai dan in cika shi dukkan halaye masu kyau kaga aka ce zai cika shi ma'ana zai kawo su cikakku ma'anar wannan yana nuna waɗanda suka gabace su sun zo da makarimul akhlaq amma ba su cika ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sannan risalar ta sakon da ya zo da shi ya cika dukkan waɗannan abubuwa da ake bukata kamar da zuwa cikin hadisi al-muttafaq alaihi annabi yake cewa masali wa masalul anbiya'i misali na da misalin annabawa da suka gabace ni kamar masalu rajulin bana daran kamar wani mutum ne da yazo ya gina gida na alfarma fa atammaha wa akmalaha ya gama gidan nan gida ya kammala aka zo aka ganshi gida abin sha'awa ce illa mawdi aladina ya zanto sai wani guri ne da ya kamata a sa tubali ɗaya ba a sa ba saboda haka wakanan nasu ya tsifu na bihi mutane suna kewaye gidan a zo kallo saboda irin gida ne na alfarma ana zuwa kallo daga ko'ina a zo ana ta zagaye gidan ana ta gani ana ta gani amma da an zo wajen wannan bulo da babu shi da ka ganin da an sa wannan bulo din da magana ta ga an gama yake cewa wa ya'jabuna min husniha suna wa yu'jabuna min husniha suna mamakin kan wannan gida wa yaquluna laula mawdi'a labina ina ma ina ma wannan gurin an riga an cike shi da wannan tubali fa ana tilka labina ne su tuni da wannan tubalin saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da abin da ya cikashe sakonnin Allah gaba daya mala yace fa bihi kamula dinullah da zuwan annabi ne addinin Allah ya cika amri bi kulli معروف addinin Allah, wanda ya kunshi umarni da kyawawan abubuwa gaba ɗayan su wallahi an kulli munkar da hana dukkan wani abu mara kyau wa islali kulli tayyib da halatta dukkan wani abu da dada wa tahrim kulli khabith da haramta dukkan wani mummunan abu wa amma ma qablahu min ar-rusul amma sauran manzannin da suka gabace shi har zuwa kan annabi Isa alayhi salam faqad kana eh, yuharrimu ala umamihim ba'd at-tayyibat zaka samu a cikin annabawa da suka gabata sai ka samu an haramta ma waɗannan al'ummar wani abu mai daɗi na halal an haramta musu kamar yadda Allah ce fa bi zulmi min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum وبصدهم عن سبيل الله كثيرا saboda haka yahudawa da suka yi ta saban Allah sai aka haramta aka halal aka haramta musu wasu daga cikin dadadan abubuwa wa alal ladina hadu harramna kulli dhi zufr wa min al-baqari wal ghanam harramna alayhim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw aw al-hawaya aw ma dhalika bi'azm bi baghihim wa inna lasadiqun ubangiji subhanahu wataala ce wa alal ladina hadu harramna kullu bi zufur duk wani abu mai kofato mun haramta musu cin harramna kullu bi zufur wa min al-baqar wal ghanam harramna alaihim shuhumahuma mun halatta mun haramta musu cin kitsan shanu ah, da kananan awaki ba su ci sa ba wanda yake nuna maka kitse ni'ima ce eh. ka san sai a ce ka guji kitse ka guji kitse to a nan hukuba ce Allah yake musu horo ne Allah yake musu ya ce kaf an haramta muku cin kitse saboda su ji a jikinsu kai kuma yanzu sai ka ce kai ma ka haramta kanka kitse kaga kai ma ka ji a jikinka kenan duk wani abu duk wani abu komin kyansa komin tsaftarsa komin lafiyarsa in yayi yawa a jiki yana cutarwa wannan ba kitse ba koma me saboda haka in in aka ce me yasa ce saboda in yayi yawa to shi kenan sai kai yadda ba zai yawa ba eh, amma ba wai duka bane harramna alaihim wa illa ma hamalat zuhuruhum aw alhawaya aw ma ikhtalata bi'asr saboda akwai kitse kitse da yake saura a jikin nama ko da an yade shi wani kuma ya nemi cikin kashi ko kuma abin da yake cikin abin nan yake cikin tumbi to wannan sai aka ce wannan an yafe musu saboda babu yadda za su iya kankare wannan daga cikin nama sai aka bar musu wannan ce zalika jazainahum bi baghihim mun musu wannan wato tsauran hukuncin ne saboda zalincin su saura kaga haramta musu kitse tsauran hukunci ne Allah ya musu to kaga tsayibat ne amma Allah ya haramta musu shi saboda babu wani annabin da ya zo ya halatta dukkan tsayibat sai annabi sallallahu alaihi shi annabi isa ce da in halatta muku sashin abin da aka haramta muku kaga shi ma ba duka ya halatta ba kenan akwai abin da bai iya halatta ba sai da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama hakanan ibn Tamiya ce wa rubbama lam yuharrim alaihim al khaba'ith kuma tana yi wa annabin nan ma bai haramta musu duk wani mummunan abu ba duk wani kazantaccen abu sai ka samu watakila akwai wani abu kazantacce a zamanin su ba haramun bane suna mu'amala da shi kamar yadda Allah ce kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama bani isra'ila ala nafsihi illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunzala at-taura saboda haka Allah ya ce dukkan abinci كان حلا لبني إسرائيل يا زنتو حلل لي بنو إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسي أبن أبندا شي إسرائيل النبي يقول كنسا يهرمتا وكنسا كافن أسوك دا التوراة سوال هكا مالا يتي وتحريم الخبائث يندرج في معنى في معنى النهي عن المنكر حرمت الخبائث لا يتي ويحرم عليهم الخبائث يا شكا قرقشن هنا سدكا ونمنكرين alkhaba'is din nan zaka samu cewa malamai sun yi sabani wajen tarifinsa tarifinsa wasu sun ce alkhaba'is ana nufin dukkan wani abin da shari'a ta haramta kullu ma naha anhu shar'a fa huwa khabith duk abin da kuma shari'a ta halatta fa huwa tayyib saboda haka shari'a ita take nuna abu kaza khabith ne idan ta haramta shi duk abin da shari'a ta ce haramun ne to khabith ne wasu daga cikin malami kamar Imamu shafi'i waccan magana ta farko shi magana su imam malik Imamu shafi'i shi kuma a magana sa cewa kullu ma ta takbisu tabai as-salima ko taba'i al-arabi as-salim dukkan wani abin da lafiyayyen balarabe mai lafiyar hankali wanda kuma yunwa ba ta matse shi ba ya ji cewa kazanta ne ya ci shi akwai yanayi na yunwa in ta matsi mutum komai ma zai ci wanda ba a duba wannan yanayi ana duba yanayin da mutum ba a yin yunwace yake ba to in dai har an kaɗin ya ga abu zai ji kyamatarsa kuma sannan hankalinsa ɗabi'a talatayya ce bata gurɓace da wani abu ba ɗabi'a ta gurɓace sai ga cewa yana son ya shaƙi ɗoyin shadda kaga wannan ɗabi'a ta lalace to ya ce wannan shi shine alkhabith to abinda yake ginuwa akan kan wannan sabanin nasu wajen tarifin al na hukunci imamu shafi'i da yake cewa dukkan wani abin da za a kyamace shi a ɗabi'ance lafiyayyen mutum mai lafiyayyen hankali mai lafiyayyen ɗabi'a ba zai iya ɗauka ya ci ba in ya gan shi ma zai kyankyaminsa ya ce to wanda ya shiga kaga ya shiga cikin da'irar haram saura ga irin su kwari irin su kyankyaso irin su bushiya eh, irin su miciji eh, eh, irin miciji ka duk waɗannan tsabi'atan yastaqzihu zo tsabi'atan salima to irin imamu shafi idan zai ci waɗannan haramun ba ka ci abin nan ba za ka ci miciji ba ba za ka ci kunama ba a fahimtar imamu malik babu nassin da ya haramta shikenan zaka ci saboda in aka fede ma miciji ka ci kayanka shi abunsa in wani ma zai kyama ya je kyama sa kai dai ba ka kyama ka ci saboda ka shi istikhbas al-zati kyankyami na karan kai wanda ba shine zai zama mizani ba amma a gurin Imam Shafi'i shi a gurin sa yana ganin cewa al-khaba'is a gurin kalmar khaba'is tana nufin duk wani abin da za a kyankyame shi to ya kamata kada a halatta shi to a ashahid anan mala yake cewa tahrimul khaba'ith yandarij fi ma'na an-nahy 'an al-munkar wato haramta dukkan wasu kazantattun abubuwa ya shiga karkashin hana munkari kamar yanda halatta duk wani abu tayyib ya shiga karkashin karkashin al'amr bil ma'ruf لأن تحريم الطيبات مما نهى الله an, domin ka haramta daddaɗan abubuwa yana daga cikin abinda Allah ya hana Allah ya hana mutum ya haramta wa kansa abin da Allah bai haramta masa ba shi yasa Allah ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma laka saboda ba a san ka halatta abinda ba Allah ne ya halatta bai haramta maka ba وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهي عن كل المنكر مما لا illa إلا للرسول صلى الله عليه Haka nan umarni da dukkan kyawawan abubuwa da hana dukkan mummuna wannan abu ne da babu wanda ya tabbata ya cika tare da shi sai manzo sallallahu alaihi wasallama allazi tammama Allahu bihi makarimal al-akhlaq المندرجة في المعروف wanda da shine Allah subhanahu wataala ya cika kawa wanda bi'u suke shiga karkashin al da Allah ya ce yana umarti da shi wa qad qala ta'ala Allah yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ayau ne na cika muku addinin ku akmaltu lakum dinakum ayau ne na cika muku addinin kuma na cika muku ni'imata kuma na yarje muku musulunci a matsayin addini kaga kenan faqad akmala Allahu ad-dina Allah ya cika addini cip babu abin da ya saura wa atamma alaina ni'ma kuma ya cika mana ni'ima dukkan wani abin da ke ni'ima ne na addini annabi ya gama zuwa da shi sauraka babu wani abin da zai zanto a addinance ni'ima ce da babu shi a cikin umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ya yarje mana musulunci shine addinin mu babu wani addini da Allah zai karba ba shi ba to kaga anan za mu fahimci cewa Allah subhanahu wata'ala ya bambance tsakanin waɗannan abubuwa ya bambance tsakanin al-ma'ruf da al-munkar al-ma'ruf dukkan wani abin da Allah yake so na yi masa biyayya dukkan wani abin da Allah subhanahu wata'ala ake kusantar da shi dukkan wani abin da za a kyautata ma wani duk yana cikin al-ma'ruf al-munkar dukkan wani abin da shari'a ta hana dukkan wani abin da mai lafiyayyen hankali zai ji baya wato zai ji yana yana kyamarsa yana guji masa shari'a ta hana haka nan a tsayyib dukkan wani abin da yake tsayin ne dukkan wani abin da yake tsayin ubangiji subhanahu wata'ala ya yarda da shi dukkan wani abin da yake khabith ubangiji subhanahu wata'ala baya san shi shi yasa zamu ga alqur'ani duk yana nuna mana mu rungumi abin da yake tsayin mu guji abin da yake khabith ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه saboda haka kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya umarni da mu ciyar daga at-tayyibat dukiyoyin mu na halal dukiyoyin mu na halal kuma masu kyau masu dadi kada mu dauki dukiyar mu ta halal amma kuma ta zanto ba tayyib ba kamar yadda dalilin saukar ayar da muka muka yi magana za a dauki wani abin da yake baya da wani amfani busasshen dabino ne wanda ya dauko ribewa a je a kai masallaci a matsayin mabukata in sun gani su ci ya ce a'a ku ciyar daga tsayi ba ma kasabtum sannan wabin ba a na min lakum min al-ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tughmidu fi ku da za a ba ku ba ku karba ba sai kuna rinsa ido to kada ku ce za ku ɗauka ku bayar sai abinci ya lalace ya fara wari sannan a ce a kai wa almajiri ko a je a bada sadaka a'a ka bayar yadda ɗubinsa sanda aka saukar da shi daga tukunya kai ma kana ta da lalar da yawu to a lokacin da ba sai ya lalace ba cewa ma kana Allah liyazara almu'minina ala ma antum alaihi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib kaga ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna ba zai bar mu'minai a yadda suke ba sai ya yi tankade da riraya an fitar da waɗanda suke mu'minai na kware da waɗanda kuma suke shiga rigar imani amma wa ma hum bi mu'mini suna cewa da bakin su amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'mini sune munafikai Allah ce ba zai kyale haka ai ta tafiya haka nan ba sai ya kawo ta jarraba a ƙashin wannan jarraban ne to za a gane na ƙwarai za a gane wanda ba na ƙwarai ba kaga mu'mine na ƙwarai sai Allah ya kira wasu at-tayyib hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib saboda kaga at-tayyib da al-khabith abubuwa ne da suke daban-daban ba za su haɗu ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ladina kafaru ila jahannama yuhsharun liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا ويجعله في جهنم kaga ubangiji subhanahu wataala ya ce zai ware mutanen kwarai su ne muminai a ware kuma waɗanda suke ba na kwarai ba kafirai da zanto muminai sun tafi aljanna wa hudu ila tayyib min alqawli wa hudu ila siratil hamid Allah subhanahu wataala ya nuna musu tafarki mai kyau magana mai kyau ta la ilaha illallah duniya to haka nan a lahira ma za a yi ta ware zan ce famtazil yau ma'ayyuhal mujrim ya ku masu laifin laifi a yau duk kukurar rabu kuma da Allah ce yau mata koma sa'a yau ma izin ya tafarraku ranar da alkiyama za ta tsaye a ranar ne za su rarrabu mutane za su rarrabu to shi ne da ya bi zallahu alkhabita min at-tayyib a yau ma izin ya tafarraku fa amma fa amma alladhina amanu wa amilus salihati فهم في روضة يحضرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون haka Allah ya rarrabe su waɗannan Allah ce waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai to waɗannan suna cikin dausayin aljanna ana faranta musu ana faranta musu ana ba ni'imar da ransu zai yi fari za su yi farin ciki amma waɗanda suka kafirce suka ƙaryata ayoyinmu da ranar lahira da haɗuwa da mu a ranar lahira Allah ce fa'ula yi tafi al'azabi mahdarun to waɗannan su ne za a halarto su a cikin azaba saboda ka ubangiji su subhanahu wata'ala ya nuna cewa a ranar gobe kiyama zai raba tsakanin waɗannan da waɗannan tun da anan duniya haka ya raba su shi ya sa wani guri Allah ce la yasqul la yastawil khabitha wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith babu ta yadda za a yi al mummuna ƙazantacce magana ce aiki ne aƙida ce a wani mutum ne ƙazami mai ƙazantacciyar ɗabi'a ya zama daidai da wanda yake a tsaye wanda yake lafiyayye mai kyakkyawar lafiyayyar aƙida mai lafiyayyar zuciya mai lafiyayyar ɗabi'a Za su taɓa zama daidai ba la yasta wal khabir ko da kuwa walau a ka kasratul khabir ko da za ka duba wannan mummunan abin nan mara kyau ka gan shi shi ya fi yawa ko ina shi ake yayinsa to wannan ba za su taba zama daidai a gurin Allah ka shi alkhabi ko da yana kyalli ko da yana sheki ko da yana jan hankali ko da yana ba wasu sha'awa kai kada ya baka sha'awa komai yawanta, komai yawan waɗanda suke takama ko suke tinkaho da wannan wannan a gurin Allah ba komai bane shi yasa Allah subhanahu wataala yake sanya waɗannan lafuzza su mutakabilan saboda ubangiji ya rarrabe tsakanin su ba za su al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat shi tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim saboda haka zamu ga alqur'ani yana tararrabewa a tsakanin su kamar yadda a lahira haka ubangiji subhanahu wataala zai rarrabe faƙin wajen haka liddini liddinin kayyam faƙin wajen haka liddinin kayyam min kabli an yi ake yau la marata fihi min Allah yau mai idin yasadda'un man kafara fa alaihi kufru wa man amila salihan fali anfusihim yamhadu Allah subhanahu wata'ala ya ce fa wajen haka lid-din al-qayyim ka tsayar da fuskarka ga addinin da yake daidaitacce ka tsaya ka bi addinin da yake miƙe tautar da babu kwane-kwane a cikinsa min kabli an ya ce yau mun lamarar da fi min Allah kafin ranar da ba za ka da babu bai iya bayar da ita ta zo daga Allah ranar da za ta zo daga Allah ita ce ranar alkiyama babu mai iya bayar da ita yau mai izin ya a ranar ne mutane suke rarrabuwa su gida biyu akwai mu'askar akwai ainihin dandazo da taron kafirai man kafara fa alaihi kufru wanda ya kafirta laifin kafircin sa yana kansa wa man amila salihan fali anfusihim yuhadith wanda kuma ya aiki na kwarai to wannan kansa suke wa shimfida saboda Allah subhanahu wataala ya nuna cewa za a rarrabu fariqun fil janna wa fariqun fil sa'ir wasu tafi aljanna wasu kuma su tafi wutar sa'ir Allah ka kiyashe mu to shine abinda nan ibnu taymiya ya fara bayyana mana cewa Allah ya rarrabe waɗannan abubuwa don abin da yake cewa daman in kana so ka gane bambanci tsakanin gaskiya da ƙarya to ka koma karanta alkur'ani cike yake da bayyana maka wannan to don haka yi kawo wannan ayar domin ka ga bambanci tsakanin al-ma'ruf wanda shine abin da annabi yake umarni da shi da bambanci da al-munkar wanda annabi hanawa yake da bambanci da at-tayyib wanda annabi halatta shi yayi da bambanci kuma da al-khabith wanda annabi haramta shi yayi yace ce farraqa bainal ma'ruf wal munkar amara bi hada wa naha an hada wa bayyana at-tayyib wal khabith ahalla wa harrama hada to sai kuma zai ci gaba da bayani akan wani bambancin da Alƙur'ani ya zo da shi wanda dai shine ne alfurkan kuma da shi ya yi wa littafinsa suna saboda ka har yanzu yana yana warware maka dalilin da ya sa ya zaɓi wannan sunan alfurkan ya sa wa littafinsa saboda alkur'ani cike yake da bambancewa tsakanin waɗannan abubuwa da suke mabambanta juna abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu lada da kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh